da kanshi cikin waɗanda ya fi su ne talakawa sai ya rika gode wa Allah ashe shi wani babba ne ma kawai da ya kai kanshi inda baya gani matsayin da Allah ya masa amma da ya dawo shi ya kalli na kasan shi sai ya rika godiya ka san a wajen dukiya da abin nan ba a son ka kalli na sama da kai kullun na kasa da kai a wajen addini kuma ba a so ka kalli na kasa da kai kullun na sama da kai za ka rika hanga sai na zama irin alaramma wani in sha Allah sai na zama irin ustad nan wani in nan kaza kaza kaza haka ake so a wajen addini ka rika gasa ka rika abin nan struggle he ka kai wanda yake sama da kai amma a dukiya ka rika kallon wanda yake kasa da kai to Allah ma daukakin sarki shi ke azurta wanda ya ga dama kaga wani ya bar addinin saboda kuɗi wani ya bar addinin saboda mulki sai Allah ya buga mana cewa mulkin shine ke eh, shi yake bada shi dukkan alkhairi na hannun Allah yanda yake zare dare da cikin yini ya zare yini cikin dare sannan ya fidda matacce cikin raye ya fidda raye cikin matacce yanzu ba ka ganin misali idan muka ɗauki fidda matacce cikin rayayye idan ka ɗauko wani talaka talaka kukun mai dashen rogo a ƙauye misali sai Allah ya zo ya azurta shi ya azurta shi ya zama to biloniya a cikin gari ba ka ganin kaman an fidda wani matacce eh, menene za mu ce ba ka ga an raya shi an fita shi cikin wani matacce ba ma wala to haka nan mutumin da da yake da shi yake da shi ake ji da shi kowa kawai sai ya zo yau ya zamanto bayi da komai yana ce yana dillanci a wajen raguna sai an sai da rago ya samu wani abin nan ko kuma yana dillanci a kasuwan timatir ko kuma yana faci ba ka ba a fidda matacce daga to duka idan ka duba wato a takaici Allah yana nuna shi mai sarrafa abubuwa ya tafiyar da al'amuran mutane yanda yake so amma kuma ya kan azurci mutum ta baya Ka kaga yanzu yanda muke cikin bala'in talaucin nan da rashin nan kowa yana ɗanɗana wani yanzu ya cire hob ma zai zamanto zai zai yi kuɗi mai kuɗin da ya talauce ma yana cire ya cire hob ya cire tsammani zai iya sake dawa irin da harfe da haka to shi inda in Allah ya tashi azurta ka sai ya azurta ka a cikin yanayi yanayi mai tsananin da ake gani kai ba yanda za a ya samu sai ka ji a rika dan tunani ko kana sare kai ne ka san mu ma haka muke a cikin wannan yanayin wani miliyan ka ina abinci ka dai wace yana sare kai ko yana sai da sassan jikin mutum ko a ce yana tonon makabarta ko a ce wani wani tsafi ko a ce yana wani cultism ko abin saboda irin cikin tsanani da kuncin din ana ganin Allah ba zai iya yalwata wani ba ne. kai ne kawai ka shiga wani loko can ma malam kake gani babu arzikin amma Allah maɗaukakin sarki wasi'un ne wasi'un alifi Allah ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a ba yanda za a yi ka tarar da mumunai na kwarai masu imani da Allah ka same su yattakhizuna al na suna rikan kafirai auliya'a a matsayin majibintan al'amuransu mumini duk inda yake musulmi duk inda yake ba halittan da tafi mumini daraja a duniya har har gobe kiya to ba yanda za a samu musulmi ya wulakantar da kanshi ya kaskantar da kanshi ya ɗauko kafiri ya fifita shi sama da ɗan uwanshi musulmi ya rike kafirin nan a matsayin majibincin al'amuransa ka miƙa masa ka ce rayuwarka ka miƙa wa kafiri ya jibinci harkokin tafiyar da rayuwanka ya jibinci harkokin tafiyar da addininka ya jibinci harkokinka ba yanda za a yi muminin kirki ya yi haka la yattakhidhul mu'allaki baya yuwa mumunai su rike kafirai auliya a su zamanto masoya majibintan al'amuransu min dunil mumini na su bar mumunan ‘yan uwansu ga mumini ɗan uwana ban damka masa al'amuran tafiyar da harkokina ba musamman ma shugabanci sai un ɗauko kafiri un miƙa masa rayuwata un miƙa masa mutuncina ummiƙa raina gaba ɗaya da na iyalina da na da komai na unce na miƙa maka kai ne za ka riƙa kula da ni ka jibinci al'amurana da na iyalaina da na addinina da na komai alhalin ga musulmi mumini zai iya jibintan al'amuranka kai ka ɗauki kafiri ka ce shi za ka damƙawa Allah ce duk wanda ya haka ba muminin ba ba muminin ba ne ina fata an gane ko Allah ce wa man yaf'al zalika wanda ya kuskura ya damka al'amuran shiga kafiri ya fifita kafiri ya dora kafiri ya zamanto sama da shi shi yana karkashin shi alhalin ga musulmi mumini dan uwan shi zai iya zamanto haka Allah ce wa man yaf'al zalika wanda ya kuskura ya aikata wannan falaysa minallahi fi shay'in ya tabbatar ba kai ba Allah ba ruwan Allah da kai baka da wata alaka da Allah baka da wani abu a wajen Allah gobe kiyama ba yanda za Allah ya ce illa an tattaku minhum tuka sai dai in a situation by shi su din ne majority ko ka'i ko baka ƙi ba ko ka ƙi ko ka so dole shine zai zamanto maka shugaba ɗin dole shine zai zamanto domin nombanku da yawanku bai kai ku ku fidda wani cikinku ba to Allah ce sai dai a irin wannan to sai ku zaɓi wani wanda yake da baki kirin sai a zaɓi baki-baki kaga bai kai kirin ɗin ba to sai dai a wannan yadda ba yadda za ku yi nombanku bai isa ku ɗora musulmi ya jibinci al'amuranku ba amma musulmi suna nan a nomban su su jibinci al'amuran su ninkin ba ninki suna nan su bar musulmi su yan uwansu su zo wai su dauki wani kafiri ya jibinci al'amuran su Allah ce wanda ya san yayi wannan kawai ya san ba shi ba Allah a gobe kiyama ba ruwan Allah da demokradiyya ne ba ruwan Allah da ka'idojin fati ba ruwan Allah da wani tsare-tsare na mutum kai musulmi ne an halicce ka don ka bauta wa Allah ka bi dokokin Allah kawai an gama kawai wannan shine illa an tattako minhum tuka sai dai a nuna kawaici dai a nuna dan abun a bayyane amma a zuciya dai ba idan idan ya zamanto la mahalata dole kawai yafi karfin kaɗi la mahalata sai dai a nuna abun a baki amma banda a zuciya illa an tattaku minhum tuka tuka din nan ma'anar shi shine tuqiya tuqiya shine ka bayyana wa mutum a mu'amalance saɓanin abin da ke cikin menene zuciyanka sai dai ka mu'amalance shi a haka don ya fi ƙarfinka ka aliyu zonan ka ce oke sa kaza kaza gani ina fata an gane zo ka samu mun kaza oke ɓoga ya matsayacin ya kira ni bakin har ne na yi amma can an ce sa an ce kaza ka Allah ce sai dai irin wannan amma ya zama to duk zuciyanka ka kwakule ta ka dora masa kai kuskure kai kuskure na taba hudu ba anan wanda suka fara harara ta ma musulmai ne nace ka san ma'anan shugabanci alwilayatul kubra shugabanci a shari'ar musulunci ana kiran shi alwilayatul kubra duk fa wanda ka zaɓa shugabanninka ka ɗauki dukkan makamai ƙasa ne ka ce ka ba shi ka damƙa masa ne duk wani mai sa uniform ka ba shi ka ce ga shi na damƙa maka ka kori wanda kake so a lokacin da kake so ka bar wanda kake so a lokacin da kake so ka naɗa wanda kake so a inda kake so duk wani mai sa uniform ka bashi fa wannan fawon ne fa kake bashi hatta ɗanka da yake cikin uniform ɗin ka damka masa gashi oga kai na zaɓa kana da fawon ka kore shi a ran da kake so ka bar shi a yanda kake so duk wata taska da kobo zai fito na dukiya shine ka ɗauko ka tattara duka ka damka masa gashi duk wani makami na sama na ƙasa na ruwa ka damƙa masa ne cika ce gashi na damƙa maka ni zan je gida in kwanta kai na baka dukkan tsaron raina da dukiya na da mutunci na da adini duk na damƙa maka haka za ka tarar ma'anan wilayatul kubura fa shi yasa ta haramta in ba mumini da imani da Allah ba sai dai kuma inda ka samu kanka sai dai inda ka samu kanka a daina yaudaran juna da makamantansu to idan Allah ya tashi nuna munafukai cikin musulmai sai ya kawo wani situation ɗin da yanda ya faru a kwanaki sai an bayyana munafukan musulman sun duk iri waɗannan ayoyin sun ƙaryata su su ce ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne sai Allah kuma ya zo da ya bayyana su sai sai yayi ikon shi kuma sai ya dawo da mumini haka Allah yake amma kai kam ka tozarta an bayyana ka bayyana da makamantansu duk abin da aka baka bai wuce mota da gida da wani yadi da ipad da kake yawo da shi ba sai a je umra a da a je shi ne kawai abin da duk wani malami bai wuce a bashi umra ya je ya dawo ba ba ma fa ya kawo a ce ya kawo kwamishina ba ai raba a kasa a raba za mu yi zaɓe ka with condition ya ya muna son wanda za a tura su koyi tukin jirgin sama muna son mutum talatin muna son ka ɗauka mana alkawar za ka tura mu kaza mutum talatin su je su koyi aikin likita amma mutum sai dai ya ce wai a bashi gyaran kwalbati shi ne wai abin eh, an ka abin ɗin eh, an ba ko a baka rabon taki fi sabilillahi ko a naɗa ka shugaban tasan motoci Shi kenan wai abin da aka sakanta maka da shi kenan. ɗanka a kore shi aiki baka isa ka mai da shi ba zai shiga eh, eh, zai shiga aikin gwamnati baka isa ka a ɗauke shi ba me me kai shirme shirme kana neman shirme irin mutanen mu babu kai yarjejeniyar kwakwara ka zo kai wai kujeran haji a bamu haji kawai shikenan shikenan wai an ba so nawa kana zuwa in dai kai malami hajjin a rayuwanka so ɗaya ne shine farilla duk wani abu nafila ne duk wani abu nafila ne Allah maɗaukacin sarki ya ce abadan wannan ba zai taɓuya ba in ka ga mutum ya yi ba muminin ba ne in ji Allah shi yasa a sura ta gaba ina jin suratul maida Allah maɗaukakin ya ce la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a min dunin? mu'minin yace daga a bayan wannan aya yace fataral ladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim kuluna nakhsha an na da'ira fa an an atiya bil fathi au amrin min indihi fayusbihu ala alama asarru fi anfusihim nadimin yace ka ga waɗansu ruɓa-ruɓan musulmai wanda akwai ciwon munafurci a cikin zuciyansu akwai ciwon kwaɗayi a cikin zuciyansu sai su ɓuya su je suna zaɓansu a ɓoye sai su ce ai muna tsoro kar wani abu in ya taso a haɗa da mu gara mu je mu zaɓe su in wani abu ya taso mu ba za a ci mutunci mai a ware a ce waɗannan namu ne Allah ce to fa asallahu an ya atiya bil fati da sannu Allah zai zo da wani irin bude au amrin min indi ko wani al'amari daga wajen Allah din a inda zaka fallasa kuma ka dawo kana nadama haka Allah madaukakin sarki yayi bayani ina fata an gane ko Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu Allah ya ce Allah yana muku gargadi da kansa ku kiyaye shi wajen wa kafiri ya jibinci al'amuranku ku kiyaye wannan Allah ce ni Allah da kaina nike muku gargaɗe ku kiyaye ni ni Allah da kaina in kuka yi wannan za ku yi nadama kuma idan kuka, kuka gama in kuka yi wa ilallahil za ku mutu kuma ku dawo mun in ji Allah subhanahu wa ta'ala bari mu ji

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا وما عملت من ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dokan da na gindaya ya inji Allah kar wani ya lallaba ya je ya ɗauki kafir ya zamanto majibincin al'amuransa Allah ce kul ka gaya musu in tukhfu ma fi sudurikum in wani ya ɓuya don munafurcin da yake zuciyan shi ya ɓuya ya je ya musu mubaya'a ya jawo su ya ba su wannan ƙarfin walaya ɗin ko ka ɓuya ka je ka yi ba wanda ya sani autu buduhu ko ka fito ƙarara ka nuna sai ka yi Allah ce ya alamhullahu ina sani. e eh, wanda zai ɓuya ya sulale ya je a yi wani mitin a ƙauyuka a je a yi azartar da na bayan ya san ni Allah na hana da wanda ya fito a fili ma ce zai yi ɗin Allah ce duka na sani a'a me zai ɓoyan mun da yake cikin ɗan zuciyanka ɗan ƙirjinka ya ke? Allah ya ce wa lahu mafi wa ya alamu mafi samawati wa mafi al'ar ku duba sammai girman sammai bakwai da kaurinsu da girman kasai bakwai da kaurinsu duk abin da yake can ciki daidai da ƙwayan zarra na san da shi sai kai ɗan ƙirjinka ne kawai ka ce ba zan san abin da ke zuciyanka ba a antum ashaddu khalqan ami sama'u banaha ku kuka fi tsanani da girman halitta ko sama ni da na san abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai eh abin da ke cikin zuciyanka ne zai koyan mun wai ka koya ka je kun yi abun asirri Allah madaukakin sarki ce wallahu ala kulli shay'in qadir baka san Allah bisa dukkan komai mai iko bane Allah ya ce to ni dai doka ta kenan ka'ida ta kenan na shimfiɗa muku idan ka ce fati ya hana ka mu ce to fati kai ya halatta maka mu ce to Allah ya haramta maka anan, sai ka zaɓa wanne ne aka halicce ka domin shi wannan shi ne Allah ce yau tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran akwai wata rana mai zuwa inji Allah yauma wannan ranan idan ta zo ta ji kullu nafsin ma amilat dukkan da kowane rai ya aikata min khairin inna alheri ne muhbaran zai tarar da abun an bijiro da shi a gaban shi a nuna masa alkhairin sai yayi murna wa ma'amilat amilat min su'in abinda ran nan ya ɓuya ya je ya aikata na munanan ayyuka na saba dokan Allah na jibintar da al'amarin kafiri akan musulmi to Allah ce mai wannan ran mai wannan aikin tawaddu zai yi buri a wannan ranan saboda munin sakamako da zai gani zai burin an anna law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma da Allah ya nesantar da shi da wannan muna na abubuwan da ya aikata tamkar yanda ya nesantar da gabas da yamma Allah ce to tun kafin wannan ranan ya zo ka yi wannan nadamar wayu hazzirukumullahu nafsa Allah ce ina muku gargadi da kaina ku kiyaye shi ga wanda ya tuba ya dena ya yi alkawari ba zai ba to wallahu ra'ufun Allah mai rangome ne mai sauki ne da kai bil ibadi Allah mai sauki ne ga bayinsa mai rangome ne ga bayinsa mai saukin mu'amala ne ga bayinsa amma wanda ya ce zai bijirce to babu shakka zai ga sakamako mummuna Allah rufa mana asiri waɗannan ayoyi fa ba a so a rika fassara su deeply irin wannan ba a so amma Allah ne ya faɗa yawa <laughs> dole mu izar da abun a haka yawa na san nan wajen za a yi tafin din shi a aje musamman nan a zo a ce ayan ba haka bane wannan shi ne قل الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله يحب الكافرين فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين نعم takanu irin wannan musulman in kace wane abin da kake ba kyau Allah ya haramta ah kafi ni son Allah ne ni ma ina son Allah ina da kake to Allah ce kul ka ga ma masu wannan in kuntum tuhibbuna Allah har in kuna son Allah da gaske yanda kuke faɗa da bakin ku to fattabi'uni ku bi abinda sunnan manzon Allah ta zo muku da shi eh ku je ku bincika in akwai inda manzon Allah ya dora kafiri akan shi ya jibintar da kafiri akan shi ya dora kafiri akan musulmai su jibinci al'amuransu to ku je ku bi fattabi'uni ku bi ku je ku bincika in babu to ku bi abinda annabi ya zo shine zaman lafiya fattabi'uni ku bi ni inji manzon Allah yuhibbukumullahu Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku tabargazan da kuka yi a can baya in dai har ku masu son Allah da gaske ne ku bi sunnan manzon Allah Allah shine shine ka'idan kawai ka kwana cewa ai ina son Allah ina son Allah ina son Allah ina son Allah Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu in kuntum tuhibbuna Allah inda gaske kuna bin Allah ai kuna son Allah to mu gan shi practical wajen bin sunan manzon Allah uni ku bini ni Muhammadu yuhibbukumullahu Allah zai ka kwana kana cewa kana son Allah kana son Allah mu ga ka barge mu irin na annabi ina ka bi sunna ka dage wandanka irin na annabi inda annabi yace zauna ka zauna inda yace tashi ka tashi alaman da za ka gane mutum yana son Allah shi ne a ga tsananin koyinsa da annabi Muhammadu sallallahu ba wai a baki ba ne ni masoyin Allah ne ni masoyin Allah ne malam Ja'far Allah ji kanshi da rahama na taɓa ji ya ce da yake yafi ni sanin alkur'ani da tafsirinsa abinda abinda yi kware kenan akai digiri ya yi abin nan masters akai kafin Allah ya ɗauki rayuwarsa ya ce ƙur'ani daga farkon shi har ƙarshen shi ba in ayan da za ka taɓar ni an ce ka so annabi sai dai ka bi annabi domin bi ɗin practically shi ne yake nuna kana son mutum amma ka kwana cewa a baki ai ina son wani ina son wani ya aike ka kaki kana son shi kwa hanya ya ce ka masa wanke kaki ya ce zauna nan kaki kace ba zan zauna ba ya ce zo mu tafi kace ba zan tafi ba to ta ya za a gane ka kwana ce mun kana son babanka ni ba zan yadda ba sai na ga babanka ya aike ka kaje babanka ya zauna ka kawo masa ruwa babanka ya tuda ka ka wanke su babanka ya taso ka karban masa kaya kayi mene ka nan ne zai san kana ai ana gane son ka ga mutum menene da aiki ake ganewa ba wai da baki bane ni ina son annabi ni masoyin annabi amma haɓarka ba gemu mu da saura ni ina son annabi ina son annabi ba ka ɗage wando da saura ni ina son annabi ina son annabi annabi yana nafila kai ba ka yi duk waɗannan abubuwan sai mun ga baka ci da hagu shine ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu kai addu'a da manzon Allah yake in zai fito kai addu'a in zai shiga gida in zai shiga duk komai rayuwanka mu ga lalle alal aqalla 90% kana koyi da annabi amma ba ya son shi a baki ba ai ba ya son abu a baki ba ina fata an gane in kwana ce maka ina son aure za ka yadda to amma daga ran da kaga ina sayo na sayo akwati fa na'am irin sayotin nan guda biyar masu zip domin an daina irin wancan akwatuna yanzu wani masu zip ne da leda to sai kaga na sayo biyar sai kaga na sayo a tamfa ina jefawa ina jefawa ina jefawa me ya nuna maka yanzu ina son auren da gaske da maganan baki ne ko a aikace shine to haka haka bin manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane kul in kuntum tuhibbuna Allah in kana cewa kana son Allah kai dan siyasa to ka bi manzon Allah ka gaya manzon Allah ya ce ayi sallah ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi sallam atiullaha ku rika biyayya da ɗaukan wanne command ɗinku daga Allah kar Allah ya ce a yi nan ka ce wata doka ta fati ta ce a yi nan ka zaɓi wannan Allah ce a'a ku fifita nawa maganan a tsiƙun lahawar rasula ku yi wa man Allah da manzonsa ɗa'a Fa'inta wallau idan kuka juya baya kuka ki ku bi da na faɗa kuka zaɓi cewa dole kafiran nan sai kun jibintar da su al'amuranku to fa inna Allah la yuhibbul kafirina fa kusan Allah fa baya son su wanda ka nace masan ka san Allah ɗin bai san shi ina fata an gane a cikin suratu uh, bara'a Allah ce in tardau anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil kafiri idan ka ce kai ka yarda da su Allah ce to ni kuma ban yarda da shi ba sai ka zaba to wannan shine da fatan Allah ubangiji ya musa mu dace ya mana albarka gaba amin ya rabbal alamin alaikum salam na? wai mene? zai ɗanyi bayani to bismillah

Allah ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kowanne Allah ya aje shi a fil din shi abinda ya shafi magani un sha magani kaza ko kuma a a a a dasa mun magani kaza wannan ba fatawan malami bane mai bada fatawa ilimi ne na bangaren likita sai aje a tambayi likita mutumin kirki mai amana wanda bai da ƙarya bai da yaudara bai da ha'inci idan aka bashi fatawa aka nuna masa irin maganin yace yana da matsala yana da cutarwa to nan ne sai an je wannan matakin sai a zo gun malam malam eh na je gun likita yace akwai cutarwa likita yace akwai cutarwa eh, to haramun ne ni kuma la darara wala dirara sai u rika kawo yawa rika ka ayoyi da suke hana cutar da musulmi duk wani abun da zai to nan ne malami amma ba zai bayar ya dace ko bai dace ba sai ya fara jin fatawan asalin mai fields din ina fata yanzu a ganin ku idan wani ya zo jini na wata ta zo jini ya tsinke mata yana zuba tana suma tana tashi aka ce malam tukur ne ba ta shawara ta sha maganin ba za a nemo duk inda nike ba na'am ba za a damko mutum ba a ce me ka sani a magani yawa to shi yasa shi musulunci na adalci ne sai ce fasalu ahla zikiri in abu ya taso muku ku samu ma'abucin wannan fannin shine zai fi bada fatawa idan likita yace babu matsala to sai a da amma amintaccen likita yawa amintaccen likita shikenan idan ya da yace babu matsala to sai malami ya ce to la Asa ya halatta a musulunci saboda babu wani cutarwa babu wani darar to amma irin wannan din da aka tambaya ai akwai shi a musulunci kafin waɗannan dashe-dashen su zo ya sahabai suke rayuwa ya manzo Allah suke rayuwa ai su ma suna bada misali tazaran suna bada tazaran shine idan mutum ya bi alqaidan alqur'ani wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rada'ata ya samu abuna about spacing haihuwa ya samu tazara idan har mace misali aka ce ta yi wata ta haihu sannan an shayar da ɗannan shekara biyu cikakku cikakku 24 months kenan bayan shi ne ta ɗauki ciki kuma kafin ta haihu ta yi wata tara nan gaba at least za a samu tazaran kusan shekara uku tsakanin wannan yaron da wannan da wannan yaron kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sahabbai sun tabbatar da cewa idan mutum bai son iyalin shi ta dauki ciki yayin da yake saduwa da ita lokacin da ya kawo yayi withdrawal ya zare ya zubar a ƙasa sahabbai suka ce kunna azilu wal qur'anu yanzilu mun kasance muna wannan qur'ani kuma na sauka da haramun ne da ba kyau da aya ta sauka ta ce abinda sahabanka suke ya Muhammad ba kyau ga abinda suke ka hana su manzo Allah ya ce su je su yi tai amma fa ruwan da Allah ya kaddara sai ya zaman toɗa ɗanan ba zai zuba a kasan ba haka annabi sallallahu alaihi ya fara ina fata an gane to wannan shine abin da zan iya ta je ta tambayi likita kuma ta nemi amintacce ko kuma abi wannan method din wanda muka gaje shi daga magabata wannan shine haka wanda ya ce shi ba yana da kyau wani lokaci da karbo suna da suna da liman sallah wannan saba wa liman ne da mai riga liman sujada tun kafin liman yayi ko mai riga liman ruku'i tun kafin liman yayi bai da bambanci da mutumin da shi liman din zai dago ya ki dagowa domin liman yayi haka kai kai haka kuma an ce innama ju'ilal imamu li utamma bihi an sanya liman ne don a yi koyi da shi ta ya za a yi ya ɗago daga ruku'i ya ce maka sami Allahu liman hamidahu ka kafe kana ruku'i ta ya za a yi ya ɗago daga sujada har ya miƙe ya ce maka Allahu akbar yana sanar da kai ya ɗago kai ka kafe a wajen kawai sai can abun ka kai ka tashi wai kai na da wata addu'an da baka ƙare yin ta ba duk wata sallah mai raka'a hudu sujada takwas ne a ciki idan ka fara nan liman bai eh, ya dago baka gama addu'ar ka bari sai ka ɗora ta a sujada ta biyu saboda ko fatiha baka gama ba in lima ce Allahu akbar sai ka yanke fatihan ma fatihan ma ko wata sura ko tahiya kake baka gama ba liman ce Allahu akbar ya miƙe sai ka yanke tahiyan nan daidai inda liman ya miƙe sai ka yanke ka bi shi saboda tsaban ɗa'a. ina fata an gane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhalwila Allah suratu surata himarin aw yaj'al menene ah, ra'sahu ra'sa himarin wanda yake riga liman yin ayyuka kafin liman yayi baya tsoro ne kar Allah maida suran shi gaba ɗaya na jaki ko a bar gangan jikinka ana mutum amma kan na jaki ka san dai mutum ya fito masallaci ka ganshi a jaki ina fata an gane ka san lalle ba karamin abu yayi ba to shi yasa malamai a karkashin wannan hadisin suke cewa takan yi ku mutane ba kwa ganin su a zaki a jakunan physically amma mala'ikun Allah da duk wata halitta suna kallon shi a jakin ne malamai suka ce kaman wanda Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wanda suke cin dukiyan maraya da barna suna kwankwada wuta ne shi a lokaci an yana gani doya yake ci da da, da, da farfesu amma a can wani irin gani ake wa abincin wuta yake kwankwada to haka nan ma wannan din ma a can yanda ake kallon shi mala'iku da saura halittu a jakin ne to malamai suka ce da mai riga liman din da mai jinkirin duka ɗaya ne duka ɗaya ne wajen bacin sallansu mu ɗauko afa mu ɗauko ne misali a idan muka ɗauko misali na tsarin soja da yanda ake fare da yanda komanda yake bada command ba kaman ba ne? sallah bane komanda ai a gaba yake tsayawa ko ba haka ba sannan su sojoji su tsaya a bayan shi yana bada commanding ko ba haka bane muka sani a soja to yanzu a soja saboda Allah komanda zai zai zo ya ce by the left about turn ina fata an gane kawai kai hei ka tsaya a haka kawai sai an juya wai kai baka gama ba sai da kowa ya juya ya yi abauton ya buga kafa kai sai ka juyo ya ake karewa da shi na sai ga drum ko? kowa. zai gane kuransa wannan ka'idan ɗan adam ya saba ka'idan mutum ne irin shi ɗan adam waye kai a bada command ka tsaya kawai kowa ya juya kai ka tsaya kana naka to kaga a ɗan adam ma za a wajiga ka a wulaƙanta ka wataƙila wani ya yi sati ɗaya wataƙila ma wani dalilin koransa kenan to ina ga sallah ina ga sallah saboda haka wannan kuskure ne so ba a riga liman ɗaya sannan ba a jinkiri idan liman ya bada umarni biyu sannan ba a tafiya tare komai naka za ka jira sai liman ya bada umarni na'am ya kamar masallacin haka ce da wata can eto eh idan lalura ta kama lalura an cika ba inda za a ba inda za a tsaya irin su juma din amma in akwai waje a baya a ciki bai dace mutum ya zaɓi inda ya masa ba ya kamata ya zabi inda musulunci ya zaɓan masa ya zauna nan zai je ya zauna saboda haka idan akwai waje bai dace mutum ya zo gaban liman ba na'am eh to wataƙila don ya sanar maka haƙƙi ne na Allah wataƙila irin addu'an da za ka masa daban ne domin Allah ce huzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sai ce wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wataƙila karka ɗauka kyauta ya maka wannan haƙƙi ne na Allah kawai ya maka kaga ba wai zai zo gaba ya rika ce maka ni nike baka kaza ni nike ya maka kace haƙƙi ne na Allah wannan haƙƙi ne mutum da ya faɗa maka ɗin haƙƙi ne na Allah ya tabbatar wannan babu wani abu wani ce aiki a a to da ma yuribuka ila ma la yuribuka wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan idan wajen bayi da kyau waje ne na saba wa Allah wanda ba tsaftatacce ne babu dokokin da suke tantancewa ana shan giya a wajen ana gana light a wajen ana abubuwa masha a wajen bai dace musulmi ya kai kanshi wannan wajen ba amma waje in tsaftatacce ne ka'ida ne dama babu giya babu duk wani masha'a an gina kuma saboda mutum ya zo da shi da iyalin shi ko shi kadai wannan kuwa mutum ba sai ya tambaya ba kai zo wannan matanka ne ko ba matanka ne? a'a wannan idan babu wannan da ya kazantar da makamantansu babu laifin musulmi ya aikin shi a wannan wajen amma on his own in ya ga dai bai natsu ba duk da haka din musulunci ya baka mafita da ma yuribuka ila ma la yukabbar abinda kake kokonton shi baka natsu akan shi ba zuwa ga abinda ka natsu akan shi wannan shine amma ba wai haramun ba ne musulmi ya yi hotel idan ya zamanto hotel na is sanitized wato an tsaftace shi an da abun nan kamar wadansu hotel din idan ka je zaka ga an yi rubutu a wani signboard babba a ta ciki an jingina babu alcohol babu shan giya babu kaza babu kaza duk waɗansu rules ga sunan kuma wajen haka yake mutum ya zo da iyalin shi ya shiga wane ne wannan iyali na ne shi kenan ba ruwanka da shi wannan binciken ba ruwanka ina fata an gane ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana zina amma ya zaman to abun ya expose har ka gane wannan mazinaciyar ne tana tsaye tana neman maza har ka gane wannan gidan gida ana kaza kaza babu to kar abun ya zaman to expose mutum ne ya zo salamu alaikum kaza kaza wannan iyali na ne kaza kaza mun kama daki ya cika form ya sa wajen married married single single ya sa mene ba ruwanka da wannan kuma wannan Allah ne ya sani amma abinda ya bayyana karara a wajen ka ka bashi wannan shine na'am kamar sallar magarba ne mutum ya samu a daya dan zai zama a yin sauran roƙi guda na ga wasu suna da yi da ba wasu kuma suna da rasa ta shi wanne yake yi oho <laughs> dole yana supporting ɗaya ai eh to a takaice dai na yi bayanin kwanaki wannan na yi bayanin kwanaki ya je kaset ɗin da muka yi na satin da ya wuce zai samu fatawa wannan shi ne wanda ce shi fara sallar mace kamar sallar masu bayi da sallar ishayi hmm. za su rufa bai da yayin da ina ke ake bayyana ba su jina da ta koya eto eh ni dai a rayuwata ban taba karanta wani littafi da aka ce karatun mata a boye bane ban taba ba duk fikihun da na karanta ban taba ba a ce sallan asuba na maza ne a bayyane mata a asirce ban taba gani ba a ce sallan isha'i na mata a asirce gaba daya maza a bayyane ban taba gani ba ko sallan asuba a ce su a asirce mata a binnan maza a bayyane ban taba gani ba saboda haka inda ake bayyana mace za ta bayyana me me zai hana ta bayyana tana cikin ɗakinta an ce sallanta a cikin uwar ta yafi wanda za ta yi a falo na falo yafi wanda za ta yi a farfajiyan gida kuma sallan mace a gida ma yafi ma zuwanta masallaci to mace tana can cikin ina room ɗinta bedroom ɗinta za ta yi sallah ko falonta me aibi ne in ta karanta an ce ta ɗaga murya ne sai an ji a waje ko kai ne kake sallah kai kaɗai in ba limanci kake ba bayyanawan ne ka jiyar da kanka ka jiyar da kanka ina fata an gane za ka ga mutum idan ya shigo zai rama sallah daga can ƙarshen masallaci kuna nan sai ka ji muryan shi wa yake karantawa oho shi kadai ne kuma ina fata an gane saboda haka mace za ta bayyana a inda ake bayyanawa ta asirta a inda ake asirtawa wannan shi ne na'am kuma suna a gidansa ya kuma a gidan ka'idan zakkan fit da kai mutumin da ciyar da shi shayar da shi tufatar da shi ɗawainiyan shi da komai nashi a wuyanka yake shi za ka fitar ma wanda albashi kuma ya haɗa ku da shi shi kenan ai mai gadi yana da iyalan shi da 'ya'yan shi ko ba haka ba kuma kana biyan shi sai daga albashin shi zai cire shi kuma ya cire wa 'ya'yan shi shi wani ɗan alaƙa ne kaɗan ya haɗa ka da shi shine na aiki amma wanda duk kai ne responsibility shi yake wuyanka kaninka ka ɗauko ɗan da ka haifa ko kuma matan da ka aura komai nasu a wuyanka ne su ne za ka fitarwa zakkan fidda kai wannan shi ka'idar idan aka fahimci wannan ka'idar shi kenan sai ka aura in mai gadin kai ne komai nashi da cin shi da shan shi da suturan shi da karatun shi da asibitin shi da komai nashi kai ne sai ka cire masa in kuma albashi ne kawai ya haɗa ku to bai bai cika sharuɗin da za ka cire masa ba. to Allah biya musu bukata na alkhairi biya ma dukkan al'umman musulmi bukatunsu na alkhairi Allahumma izza al-islam al-muslimin yawa yan uwa sun turo don girman Allah a sa su addu'a matuka a taraba ina jin jalingo da kuma nan sangadin nan kullun yan uwa suna bugowa ana cutar da fulanin wajen ana zaluntan su ana kona musu gidaje a rusa kuma sojoji ne kuma hukuma ba gaira ba kullum suna bugowa ana shiga a kona musu gidaje a rusa a kona a rusa sun bugo mun ya kai so biyar a kwanaki daban-daban sun ce don girman Allah a sa su addu'a ana matukar zalintan su a yanzu innan yanda muke ciki sojoji ne za su yi gungu sai su kona gidaje bila adadin kuma suka ce da motocin truck na soja din suke zuwa su bige dakunan gaba ɗaya su yi labulin nasu nan sanga local government nan nan gontu din nan gwamnati to suka ce abinda ake musu kuma sojoji ne kuma na gwamnati tabbatar to haka nan ma wani ya bugo wata mata ta bugo jiya daga jalingo da abin da suka ce abinda ake su ma ake wa musulmi a wannan eriyan bayi da kyau kuma jami'an tsaro kisa ne kawai ta Allahu a'lam amma ala ayi halin asasu addu'a matuka suka ce suna baran addu'a Allah ubangiji ya sama mana mafita ya yaye mana wannan al'amarin اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين